jiya ne shahararren dan wasan kwallon kafa mai taka leda a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Cristiano Ronaldo ya karbi lambar yabo na dan wasan da ya fi kowa kwazo a gasar La Liga na shekara 2015 zuwa 2016 da ta gabata mai taken maka a 2016 La Liga Best Player inda aka yes Ronaldo ya jefa kwallaye a raga bangaren La Liga har guda 37 ya kuma taimaka wajen zura kwallaye goma sha ɗaya a wasan da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta yi na La Liga na shekara 2015 zuwa 2016. Cristiano Ronaldo ya bayyana jin daɗinsa bisa wannan lambar yabo da ya samu ya kuma ce yau wata rana ce a gare shi na musamman wanda yake cike da farin ciki. Ya ce wannan abu zai yara masa karfin gwiwa a wannan shekara ganin inda ya fafata a wancan shekara zai fafata fiye da wancan shekara a bana. Cristiano Ronaldo dai a ranar Litinin da ta gabata ya sake rattaba hannu a kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid na tsawon shekaru uku inda zai kammala a shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya. A Najeriya kuwa kungiyar ƙwallon kafa ta Gombe United da ke jihar Gombe ta ba da sanarwar sallaman 'yan wasanta har guda goma wayannan 'yan wasa su ne kamar haka akwai mai tsaron raga na kungiyar kwallon gaba ta gombe united mai suna shine duka wawa sai obinna okechukwu akwai douglas ozama sai shehu mai jama'a da kuma demaron efenwe sauran sun hada da 'yan wasan gaba guda uku su ne tasu muhammad da alaba johnson sai naiman oji da kuma shu'aibu muhammad hukumar gudanarwar ta gombe united ta yaba wa namijin kokarin da 'yan wasan suka yi a lokacin da suke taka leda kungiyar ta gombe united haka kuma hukumar ta sauke jagororin kungiyar magoya bayan gombe united inda ta nada wasu masu riko har guda sha hudu haka kuma hukumar ta sauke jagororin kungiyar magoya bayan gombe united inda ta nada masu riko su goma sha hudu jami'in watsa labarai na kungiyar gombe united nemi umar ya ce yin hakan ya zama musu dole domin shirye-shirye su na fara premier league na nigeria a bana gombe united dai ta samu kankin kungiyoyin da za su fafata a gasan premier na bana huta lafiya